Salut tout le monde, c'est nous zuwa cikin wannan labarun da Dans une petite parenthèse de l'émission des jeunes tous, de Zender, M. Issa Moussa a présidé mercredi à la cérémonie de destruction de stocks de produits stupéfiants placés sous scellés au cours de l'année judiciaire 2016-2017 au greffe du tribunal de grande instance à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. hirar shaye-shayen matasa da suke yi zamu yi mun shi ba mu gani ba aka ce a garin magarya komprime da da suwiwi da wani aka mata daya eh, a wannan abin su gudai aha aka ce ana yawo da su to da gaske ne kesculation consume isi kuma illolin wannan shaye-shayen nasu shi samu ku zo mu hira da ku don mu ji wannan zancen da ake taman garin gana ku kuma vule su ce face a cette situation a wannan fada ina tare da Ibrahim Bashir Agari dai shi dai dan kasuwa ne

une chronique To yanzu an ce zandar an ce magariya. Yanzu bari in dawo gare ki president in kabu kabu ina za ka sa garin magariya cikin wannan harkokin. In kika gana shaye shaye mm. na harko rishin aikin yi ne. Na biyu kuma da mutum ya kan garewa uwayen shi. Amma mm. alhamdulillah cikin iko Allah nan da shekara wadda ta zo mun dan samu canji kaɗan. Mm. tunda yanzu gaskiya tunda inda ake da lokacin ake kawo ta to gaskiya yanzu an samu canji tunda da amfagai za ki ganta ko ina mm. yaro karami ma in kika ba kuɗi zai je samu amma yanzu in kika ce neman ta zaki a nan ganin heraket president kyal zaki mm. same ta bata ma samu a nan ganin sai kin huta ko an aika wani to gaskiya yanzu mun samu canji alhamdulillah yanzu kenan da dama da da dama da wannan da ake cewa wannan diyaza wannan ana sayan shi sam amma yanzu muna jin labari ɗaya jika ake talma an tsuke abin yanzu an bar hiddowa an bar hiddowa yawa alhaji ibrahim ko mm, ina jinki to yanzu ina so in san ku da kuke harkan kasuwanci eh. ko shi abin da ya ce eh. ana iya cada kasuwancin da ake yi na wannan abun yanzu babu shi kwata-kwata a baiwa an rage ne sakamakon da takura da boko mata suka yi isa eh. aka rage an rage kashi 80 bisa 100 mm. na shigowa da miyagun kwayoyi cikin kasar magariya mm. saboda hukumomi sun tsaurar matakan tsaro akan wannan okay eh, amma kuma duk mafi yawan al'ummar amsa abin da ke kawo matsalar saboda rishin sana'a da matasa suke da eh. baka da sana'a kai kuma kan ka sai da kwaya zaka samu kuɗin zaka samu zaka yace hone sai ka koma sai da kwaya mm. saboda kamar hukumomin kwastan duwan ba su da matsala amma yaran su suke takura mutane in ka dauko kayan ka zaka zo ka sai da ka samu abinci sai turo su su kwace ma kenan dole ka koma harkar kwaya ko kuma koma shaye-shaye tunda baka da aikin yi a to dama ina so in tambaye ku ita wannan kwaya wai daga nan take fitowa daga Najeriya ake kawo ta daga Najeriya ake kawo ta gaskiya ne to bari in dawo gare ku president da shi ita wannan kwaya da ake kawo Najeriya wace iri ce eh muna jin sunan su dai tunda ya kai kuma kana tare da Jan eh ina tare da Jan aha to tunda ba wani ba irin matashin da bana tare da shi gaskiya eh. da wanda yake cin da wanda baya cin duk muna tare da su me ni anan ina da sharhi da zan yi mafi yawanci zaka ga kwaya ana cewa an kama da gram shambur ndn wane ne wane ne wata diapazen take ko micece me non seulement que mou muna kusan boda ya dai traffic wanda za su zo da kayan su su daga Nigeria za su wuce sai a kama su ina aka kama su frontier ta magarya ina za a kai kayan nan jisis za a kai magar ko duwan ta magarya ina aka kama kayan magarya kenan yanda za a yi babu wani yanda za a yi mutun ya hita a magarya aka kama kayan kenan sai labe dirke kayan na magarya ne me nan bakin frontier miki me har ga Allah yanzu da sauki fi sabilillahi da sauki tunda yanzu da wuya zaka ji an ce wani tunda an kama an kama mutane sun tsorata Dr. Abuba to yanzu dai kun an ce dai da abun sai te freeman shu amma yanzu an samu dan dama dama to ku da yake ku yanzu an abun ya comment vous allez placer les jeunes de Magaria face à ce fléau qu'est-ce que vous allez nous dire par rapport à l'évolution de ce fléau ici à Magaria Donc euh, je n'ai pas vu beaucoup de cas de complications liées à la consommation de ces stupéfiants mais quand même j'en ai vu j'en ai vu quelques-unes et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler si vous eh, voulez on peut c'est justement l'occasion d'en parler hmm. duka wannan nan duka suna da illoli iri-iri ga lahiyar jikin dan adam diazepam kin nan da ake cewa sink mm. magunguna ne wanda muke rubuta ma wasu 'yan eh, malati wani irin akwai wani irin cuta wanda an mutum ya zo wajen mu da shi muna rubuta mu diazepam cin nan amma akwai ka'idodi wanda muke bi mu akwai eh, kwanakin da mutum bai hucewa yana shan su tun an mutum ya jima yana shan su ko yana shan da yawa yadda wanda kin shi da zai overdose yana iya ja mishi matsala da yawa matsala na harko shine mutum an an jikin ya saba da shan shi bai iya bai iya tahiya bai iya function ma an bai sha shi kenan mutum yana zuwa yana yana sha yana zuwa yana sha tu dependent to tura suka ce dépendant effectivement eh a lantar abin da zai iya ja mutum shine kokolwar shi zai lalace hauka zai hawar kama mutum sai ku ga mutum yana bin mutane da adda kun ga abin ya baci akwai yara wanda sai da muka kai mota aka ɗan su kin gida tun da kowa na gudu a ɗarmi su a kai su likita a ɗarmi su bisa gado a musu allurori kamun magani ya fara aiki su samu su kubuta mutum yana iya kashe wani ma bai ma sani ba to mushe na aikin shi ku taba mishi ku taba mishi ku taba mishi wannan fadakarwa dai to yanzu wai in kuna jin wannan abin matasan da kuke nan tare da ni abin yana bada tsoro ko koko dai ban kawai yana bada tsoro ko cikin wannan <clears throat> example kin da doctor ya bada ka san wasu wasu matasa ka taba ganin wasu ko wasu abokanka ko wasu 'yan uwanka da irin wannan abin ya same su eto eh da yawa kwanakin baya ko in ce miki shekara biyu da suka fice eh. a nan cikin garin magana ko wanda sun yi ta faduwa sakamakon me sakamakon aiki da wannan amma cikin ikon allah da karfin addu'a da 'yan uwa malamai da mhm. iyaye suke a game da 'ya'yansu mm. da kuma hukuma da suka kama mhm. yanzu kamar yadda um, yan kabu-kabu ya ce mm. a cikin kaso 180 mm. yanzu duka gaba daya sun zube ashirin kin ma yanzu da kyar zaki samu saboda mene kowa ya riga yanzu ya wa kansa karatun tanu kowa san ciwon kansa. kowa riga san ciwon kansa saboda da abin da aka ce sai ka sha shi za ka yi aiki ko kuma za ka ji karfin jikinka to da zaran baka sha ba fa ai an baro ka to kaga an ci ka a layi in fitowa kake kana neman wata eh, buga buga ka kana neman dan abun da za ka samu mhm. eh ko baka da iyali kana da uwa kana da iyaye wanda za ka dan sai wani abu ka kai musu ko mm. kuma kai kanka ka gyara kanka duk wanda ya ganka ba zai raina ka ba cikin ikon Allah yanzu mm-hmm. sunana Muhammad Musubaku yanzu an samu dama a yanzu alhamdulillah fi sabilillah yanzu garinmu masha Allah zan ce ina dawowa yanzu zan dan shakata kaɗan yanzu ga mota ƙar kuke so a samu ku a Arafat gida. Arafat okay to Arafat wacce ka wacce ka hiso ko wacce ma shi da kawai a samu shi Arafat eh. to dako. Allah gens qui euh, l'enfant il a la tête de poisson, avec la tête de curé, c'est la femme. El eh, Monumento, Barracuda. muna nan tare da matasan ina magariya to ga su nan kan emission tous ala fada wala na tare da president amadu sumaila representant kin president bala jeune par interim da alhaji ibrahim bashir shi kuma dan kasuwa ne da babana isufu shi kuma president kuma president kin yan kabu kabu ne na garin muna tare da dr abuba da yake nan tare da mu yana nan ya fara to yanzu dai an yi zancen shekara biyu da suka huce kai president yanzu kamar matasan da ka sani suna cikin wannan abun ko yanzu dozan kin suka bace babu wani abu da ke biyo baya kamar da ake cewa sevrage cikin yayi cikin wani yanayi suke eh akwai canji sosai ma canji saboda yanzu matashin da yanda yake wata rayuwar a baya eh. da yanzu da yake ciki ba ɗaya bane ba mm. can banza zaka same shi kasa kasa dala karago karago yanzu kuma jika jika yake babu shi mutane sun dangana shafar suke duk sun samu sana'a'i menene sana'a'i da suka samu akwai wasu manya na garin wanda zaki ga sun bude sosai ta irin wannan nagardi nashi okay wasu suna kabu kabu wasu an buɗe ONG wadda za su sai kama su samu abincin bakin su mhm. mutum ba shi da lokacin wannan shashin jini zai sai ta kwaya ya jasha bar mm. suke da bakka da kuɗi abokin ka sai su guda biyu baka to yanzu shi ma abokin ka ta gagare shi ina ya same ta ina ya ganta barantana kenan ko baka jikinka dole ne ma ka dangana in kana so ka sha sai kun gama hamsin hamsin ko hudu za ku sai kwaya guda ku raba to ina <laughs> lalle ya ne kuka yi wannan matasan kuka jawo hankalin su faɗakarwa ce kuka yi sensibilization kin ya ne kuka yi shi kamar da wani irin hira ne kuka zo musu eh kin san yanzu yanda muke wa matasa a garin nan eh. yanzu kai in baka da kane abokin ka yana da kane haka ne to a tarabar haka nan ka ja ma abokanan ka kunne ko kai ka ja ma unguwa ku kunne sai ku zo mu haɗu mu tai wannan unguwa mu tai wannan fada a tai wannan fada da haka nan ake sensibilizan mutane da kaɗan zuwa kaɗan zuwa kaɗan a taɓa matasan garin garin a taɓa musu a taɓa musu nan ga muna tare da wani dan kasuwa alhaji ibrahim to muna so mu sani ku akwai taimakon da kuke bada ku da kuke yan kasuwa abin da zamu yi mu a matsayin yan kasuwa eh. don matasa su rage shaye-shaye duk sun mutane masu shigowa da ita mm. sai mu sanarwa hukuma ko jami'an tsaro to su ma ku ta a wasu yan kasuwa su ma to sai an kawo zaka sha in baka mm. sha ba in ba ka ba baka sha ba to yanzu bari in dawo gare ka president kin kabu kabu kai ma kana tare da matasa eleman eh, kinka ina so in san wace irin gwagwarmaya ce kai mu dan ka shawo hankalin su gaskiya alhamdulillah mm. kamar dangance da yan kabu kabu na garin magarya mm. gaskiya kowa san ba biyar su bace shan kwaya anan eh. paske hankalin su inda ke zaki zo ki kwana biyu anan garin duk wanda ke ga hankalin shi za ki san sarai cewar baya tare da shan kwaya mm. to amma muna kokarin duk da cewa ba a rasa bata gurbi wani wanda zai zo ya ɗasa ma ya ce wani zo mu je mu yi shaye-shaye lalle ba a cewa babu su a cikin wannan tafiya ko ba haka ba mm. to amma muna kokarin kullum jan hankalin su na mutum ka kiyaye da can wani abin da zai saka wata illa musamman kai da kake tuƙi na moto to yanzu doctor

babu matsala kwanakin farko ina ganin kaman babu abin da zai horanta mai rai sai ga kamar duniya ta juye babu daɗi amma an ya dange yana hucewa yana huce amma dai an yana shan wuya kwarai yana zuwa yana iya zawa wajen mu akwai abubuwan da za mu iya bashi ko da za mu iya taya shi da shi wanda za su rage mai wahala shan wahala hmm, hmm. rage mishi wahala ba to kun ji da abin da likita ya ce to yanzu wai ba dan a nuna mutum da hannu ba yanzu ina so in san wani tunda yau kaman abu a ce ne kana cikin matsala Allah ya kuto ka ka rabu da wannan mugun abu to yanzu in akwai wanda ke iya bani misali shi dai da dai ana tattabawa ana dan korawa yawa in kana iya gaya mana da gashi nan abubuwan da kake sha abubuwan da suke birge ka kuma yanzu ka hwasa eh ni da ina ina shan abubuwa diya da dama diya kaman me kin ga ina shan tablet mm. na wari da ya kai da lamusin Mm. na ce tuni wannan ya ware hankali na ta mai na ta moto na zan zuba yi kabu kabu ko ko ta shan kwaya zan zai na yi da kadan kadan nake ga ina ramiya ban na ci gaba dai ina ramiya kullun na zai ban na iya cin abinci da kudi a guri na in je in saya wannan tablet din yana in je in abinci ban na jin mm. yunwa eh dai an jima in je in nemi ruwa in sha daga na sha ruwan wannan ban na jin yunwa eh ta ba wuyi abin da yana nan shan ta eh. in ka sha ta a kaɗan ta baka ci ba abinci ka zo ka ci abincin shi <laughs> yanzu tura ka duniya gaba gida kowa yanzu da mana yanzu ya kake jin kanka a yanzu yanda nake ya rayuwa ka ta kasance a yanzu rayuwa ta normal na nake yanzu ba ni da matsalar komi yanzu a rayuwa komi ɗaya ne kawai nake akwai wani kuma da rayuwar shi yake ga mana ta canza kwata kwata yanzu president isufu to salamu alaikum president isu abdu kabu kabu mhm. da farko ni ma wani abu na eh, ɗanga jama'a lokacin ya ɗan taɓa burge ni lokacin ina cikin aiki Eh. wata rana ban na mancewa na abu yara haka muna cikin kamar group haka to lokacin ina aikin gini a lokacin nan mm-hmm. zamanin sai na ce a kamun nima na abu yana dan birge ni mm. na sha shi guda biyu kwana ɗaya biyu bana da hankali kullum in na zo amai ne nake da ni da na ake kai mu likita ake mana siram to wani abun da na ji shi gaskiya alhamdulillah na wa jama'a kwanse akan wani abu mutane su fasa wani abu ba alheri bane mm. dan gaskiya ni na ji wahalar wani abun kuma hallo ba na manci mun taba tahiya kun wata rana ƙauye aure muka je an hudo wuyu haka an ka hudo lega aka na ce a bani kaɗan da Allah in taba a mm. lokacin nan aka bani na ɗan taba mm. wallahi wallahi diyata kwana ne ban da hankali akan katanga na kwana na rantsi da Allah da annabi akan katanga wallahi wallahi saboda na so ni abun ba alheri bane in miliyan zaki bani yanzu in sha ni abun ba zan sha ba kuma ka koma kwana katanga zai taɓa <laughs> mun wallahi kan katanga na kwana tsakani na da Allah da Annabi ban san ba irin hankali na a lokacin nan ku taɓa ba na ku taɓa mishi yawa to eh na Amadu lokacin nan ina dan dalibi na na ina kallon su da katriyam dai eh. mun tai wajen wani biki lokacin nan tun yana amfudir kushurar president tun yana amfudir <laughs> eh. tun yana amfudir kamar ja da yalo mine ne tramadol din eh tramadol kin tun yana kamar ja da yelo mm. lokacin da mun ta wajen wani biki da muka je mun ci abinci an kare sai aka hido ruwa tun ruwan tukudi eh ah ku zo ku sha ruwa ku zo ku sha ruwa jikina bai bani ba sai da nace sai da aka kare nace ku bani kasa kasa ku bani kasa kasa in sha sai aka bani yanzu da aka bani sai na dawo bisa tabulin belot eh. do minute afre yayi yawa do minute yayi yawa kawai sai na ga ido na ina ganin kwaso hudu biyar biyar shi kawai sai amai <laughs> turuwa turuwa jurna ya likita ana samu ni sirau ban san ba mene ne aka ce ai tramadol ne a kasan tukudin nan aka sa cikin tukudin eh tun daga shi yanzu ko yanzu ina ta wajen biki bani shan tukudi <laughs> ku ba mu wallahi shi ma <laughs> ba ka san ba abin ne ai ai efe din shi ne ba ka sani ba kai ku lahiya <laughs> wallahi kwana na uku likita ana samun serum ban san ban san ruwan tramadol tun daga shi ne ebite kuma nawa ga sanin mutane sai dai mutane gaskiya su yi abita saboda wannan abun gaskiya bai yi ba a rayuwa. kun ci da abin da president para interim ya ce to yanzu dai mun gane wannan cikin wannan fadar ta muna tare da maza gwarzaye sun bi hanya sun shi ba daɗi kuma sun saki kuma sun gaya ma wanda ma ba su sake ta ba hanya yanzu saki wannan hanya ba hanya mai daɗi ba ce to yanzu za mu ƙara koma mu shakata ni yanzu ba ma san wata waka ce ya kamata in sa wadan in wasa wannan gwarzancin naku wallahi ina nan ganye ma. développé de Diamond, Diamond Platform. Otimbi na Timbelio. Wasafi.

kashoba kayoko ah, sayoko yani kama na chamba doko moko moko wape wape, wape. nasema wape wape wape, wape. wape. sasa wape, wape. swametakasho wape komesha eh, wape nyuno ya kwenye cha wape tunanyatia nyatia, za kunyatia nyatia, tunanyatia nyatia boss, Eric Mandala. The one and only. Didi, Didi, Didi. Le patron pour boss, Abedachou. Papa Benjamin Madame Ricardo Momo Donny dangote salimia mkubwa fela kindaki comme kutute afro congo le Gra don mendes le président de na mungu v vip sans albert mboyo mon vieux dawo fada inda muke na muna hira shaye-shayen da matasa suke yi a ko'ina amma yau waɗanda muke so mu hira da su matasan magare ne shi yasa yau muka gayyace su to ga munan tsaf cikin wata inuwa a nan prefecture yanzu mun ji da yaya harkokin suke sun gaya muna sun gaya muna kuma yanzu ci gaban da aka samu sun gaya mana irin faɗakarwar da suka samu da irin taimakon da suka samu da to president amadu akwai wani zance na ƙarshe da zaka gaya ma matasa abokanka ba hana na magare ba na ko ina ma eh gaskiya akwai barske akwai matsaloli yanzu matasan mu wanda halin inda akan harkar rayuwarsu ne musamman ma aka ce yau kwaya shaye-shaye shine mm. alabas. tunda yanzu zaka ga matashi dan mm. shekaru kaɗan kwaya ta yi da detur din shi ta bata mai rayuwa ya bata abenir din shi ga banza yanzu in kaka ɗauka ko ina gashi nan muna shiga bayan da mu zuwa amma sai kaga yaro karami ya hauka kuma kwaya to doktor akwai wani zance na karshe da za ku wata faɗakarwa ko wani shawara da ku ba matasan da suke shuraren mu ok shawarar da zan ba su shine su daina shaye-shaye su daina shaye-shaye tun da eh, la jeunesse c'est une richesse mutum kale ba ta rayuwar shi saboda daɗin wasu lokuta Tun da an ka sha maganin nan severe ya lefori kana jin daɗi lokaci kalilan eh. eh amma c'est passager ça va passer et les conséquences sont dramatiques C'est battre bata mouton rayon chez Gavadia. Je n'ai vraiment ai kokari a daina mhm, mhm. a daina shaye-shayen nan to shi ma ai alhaji ibrahim yana shirin tahiya eh zance na karshe za gama matasa zan ga matasa ko mutane su nemi sana'a <laughs> eh kuma banza baya shi ke kawo shaye-shaye eh gaskiya ko bangaren ma'aikata a jawo kunnen mahukunta a mm. tsawatarwa yaran ma'aikata da suke takura matasa su hana su neman abinci. Ibrahim kana cikin wata structure? Eh, Action pour un changement durable. Sako na anan shine mhm. kama responsibility in mm. partajan ta ake. Matasa kuma da uwayenmu. Mm. A mu kaɗai matasa ba mu isa ba mu ka sauyi. Uwayenmu su kansu suna da responsibility kamar yadda muke da. Kenan an raba ta sai an kula da mu, mu da suwa muke hulɗa da sauransu. Bai kamata ba a bar mu a ce mun ishi kanmu don muna ganin mu adolescent ne eh. duka kanmu ne da kanmu muke batawa kenan ya kamata mu tashi ci gaban wannan da ake hudi daga mu ne in hmm. yau matasa mun kasance 'yan shaye-shaye bin wani nazari da za mu yi wanda zai kawo mana sauyi ci gaba kuma mahukunta su ma ya zama dole su yi taka tsantsan su kula sosai akan kokarin da suke yi kawo sauyi ai mana kuma su nemo musu abin yi kal a mhm. tsaya sai da kama ai yanzu a wannan fadar mun samu wani example da har muka ta taba mishi baba na isu president yan kabu kabu yanzu gare ku zamu in akwai wani wata magana ta karshe da zaka ga matasa sai ka bashi min kurshi mai gani wadiya matasa kiran da zamu musu mm. akan shaye shaye lalle mu canjin nan mun samu canji amma na biyu muna kiran manyan mu da 'yan kasuwa namu da mu na Nijar gaba daya mm-hmm. muna kiran a dinga yin kokari ana taimakawa matasa matasan nan a yanzu cikin abin da muke eh. babu aikin yi menene babu aikin yi yau in kika ɗauko cewar a ƙasar mu ta zandar musamman wani kabu-kabu da muka ba a ƙarfi ita ce kawai babban sana'ar mu wanda muke fama a kanta ya kamata mu yi kokari akan wani abu su ma manyan namu su kama mana eh a kama mana <laughs> muna nan muna mun gode eh. to yanzu kuma an naga muku ɗazu ko ku tahi ku tsamna ku ji ita wannan kronikin da Olivier zo da ita taba mishi wannan kronikin da yazo yana kama labari da dama to to Olivier muna shuraranka salut Ravi comment vas-tu ça va Olivier je vais bien et toi lahiya lau kai lahiya gida ah lahiya lau gida Rabi, ce soir dans la chronique, on va parler de l'environnement, on va parler de l'écologie parce que Magaria est verte. Ouais. D'où est venue cette culture écologique, d'où est venu l'amour euh, de la nature pour les jeunes de, Magaria. Heureusement, je suis avec euh, Abdou Malam Moussa Ibrahim. Il est président d'une association qui travaille dans le cadre euh, du développement durable. Et qui dit développement durable, bah, bien évidemment, parle de l'environnement. Ouais. Ce soir, dans cette chronique, Rabi, on va parler de la déforestation. Ah oui, j'ai pas l'impression qu'on coupe des arbres ici, hein, parce qu'il y en a tellement. On coupe pas, c'est parce qu'il y en a tellement ah. qu'on va en parler, Rabi. <laughs> <laughs> la déforestation est un phénomène observé au Niger par définition, elle est qualifiée comme étant la régression ou la disparition des espaces verts. Mhm. S'il manque des chiffres pour appuyer cette information, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'elle est accentuée ces dernières années. Ah Alors, l'une des raisons de l'accentuation de la déforestation, c'est bien évidemment l'urbanisation. Et face à cela, la solution, c'est le reboisement. Planter des arbres pour sauver la nature. Pourquoi Parce que plus les populations augmentent, plus les besoins de construction d'hôpitaux, de centres médicaux, d'espaces de jeux et bien d'autres naissent. Mais parlant du département de Magaria, eh ben, la végétation, elle est luxuriante, marquée par la présence de Nîmes. Ces arbres ombrageuses font de ce département l'une des localités vertes du Niger. Alors, la chance est qu'aujourd'hui, j'ai le président de l'association, le vice-président d'une association qui travaille euh, sur euh, le domaine de l'environnement. Pouvez-vous nous dire Qu'est-ce qui explique votre attachement à la nature Donc euh, ici à Magaria, il y a tellement la population continue à entretenir tout ce qui est à faire d'implantation des arbres et aussi entretien. Donc vous organisez des séances de plantation d'arbres. De plantation d'arbres et leur entretien aussi. D'accord. Nous venons d'écouter le président de l'ONG Action Durable. Il est très intéressant de savoir ce que vous faites pour l'entretenir. Vous venez de dire que vous organisez des séances d'entretien, d'accord Mais est-ce qu'on peut demander, grâce à toi, Rabi, est-ce qu'on peut demander aux jeunes ici que représentent ces arbres pour les jeunes de Magali Ah oui, ma belle, tu es la seule fille ici tu avec nous. peux nous faire la traduction comme ça, ça sera un peu... Nana Sherifa Saleh Adamu. Sherifa, su ana kula da su sosai in sun yi an kawai yanzu yanayin rani ne suna zuba kwarai mm. tunda da iska ana samun masu shara suna share su suna gyara su mm. aka saboda su samu wajen ya samu iska president amadu muna so mu san banda wannan da ta gai akwai anda kuke itacen ku suna nan dai su dai ba mai taba su yanzu in ka ce ka sare itatuwa in ka sare he ka shibka kamata in ka sare ka shibka to mu mm. bin mu sare din kuma muna shibkawa shi yasa yau da gobe kake ganin su da yawa yanzu ah. sa jami'an ki ga mutum ya zo yayi bila bai kawo itatuwa daya ko biyu ko uku ko gidan shi ba ko cikin gidan shi zai wuya kuma ta kowa gidan ko da akwai ta baya sare ba da yanzu kika ɗauka ga wata itaciya can kika riba bayan ki a kin ba irin wanda mutum bace zai zama a ƙarƙashin ta mhm, to in kika yi gaba bayan gaba ɗaya su ne ko da gawo ba a sare a ito hmm. me lokacin sanyi an taratanu din su muke muna hidda su yanda suka yi wa kasa taɓa wasu wayoyi kasa zubda gidaje to da su muke eh, itatuwa muke abinci Ok. Ici, quand tu coupes un arbre, il faut planter un autre. Ici, si tu coupes un arbre, tu es obligé d'en planter. C'est la leçon tant que Magaria donne au Niger. Mhm. Mhm. C'est la leçon que Magaria donne à la planète. Si pour nous, les arbres sont des héritages, nous sommes des héritiers de la terre et la moindre des choses, c'est de entretenir ces arbres-là. Merci, c'était la chronique. Bye bye. matasa dai suna so a kama musu cikin ayyukan da suke yi a nan ga sun ce kabu-kabu ne kuma nan mun samu wa'anda wannan hanya ta shaye-shayen kwayoyi sun bita kuma sun barta kuma sun zo sun ba wa'anda matasa da suke tare da su sun ba su magana sun jawo hankalinsu to kuma uwaye dai an ce uwaye ka a bar sa ido kadai da a san inda ya tafi a san inda eh, eh, tare da waye ke su waye kan shi kowa da ya kamata a ce ya kama rai dan yaro shine babban gobe in wannan yaran matasan wannan in mun taɓarɓare gobe aka zuba a tare da kowa Oh, Tabi! Tabi! Patilong kamalaka papayamaga Samaganja planta Kalamida ganja fama Nigangariye bumi puti ganja Babylon Kala shaba Kala shata Magaria kitari Masih Magaria Magaria munggode munggode Gowa seko abokin aiki na don shi kuma da matasa zandar ta yi wannan hira da muka yi ta shaye-shayen da matasa suke yi to mun gode mun gode mun gode sai mun kara haduwa